Assalamu alaikum mai saurari ya mu da warhaka. barka mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kamar da yadda kuka sani, muna cikin karanta muku littafin nan ne na a tsakankanin soyayya a shirin da ya gabata. Mun tsaya babi na hudu wajen da. Ɗauke turan yi ijiye a ƙasa ya matso kusa da ita. Sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin babi na biyar. Bismillahirrahmanirrahim. Yanda ya matso kusa da ita, ya sa gabanta ya faɗi sosai. Da sauri ta matsa gefe. Sake matsowa shi ma za ta sake matsawa gefe ta ya ce, Me haka? Common baby, ni ne fa, me kike wani gudu na kaman dodo? Girgiza mai kai ta yi gabanta na ɗan faɗuwa ta ce, A'a, ka matsa. Ka matso kusa da ni da yawa babu kyau Allah ya hana. Ɗan rungumo ya ce, Haba mana baby na, ni fa mijinki ne, mm? me ya so don na taɓa ki ko kuma na matso kusa da ke mama ta san ni dadi ya san ni kowa ya san da maganar mu mama ta ba mu damar mu yi yawon bude ido yau sai dare za mu dawo ta ce fa ya kamata baby mu ji daɗin mu mu more yanzu dai ki bani kes ya maganan yana fulin ɗinta da ƙarfi da yaji zuwa jikin shi fuske kanta sai a ruɗe ta ce me haka ya haka ka daina wallahi zan haɗa ka da mamanmu Ni ka tashi ka mai da ni gida na fasa fita. Sai maganan tana ƙoƙarin tashi daga kan kujera tana gyara gyalanta da kyau. Sosai maganganunta suka bakanta mai sosai. Tashi shi ma ya ce, "Oke matafin da sauri ta gaba sai da ya bari ta kai wajen bakin kofa." Sannan ya wani ɗauke ta yi sama da ita ya ce, "Wallahi sai ne yanda na ga dama da ke." After all, you are my wife to be, yi hanyar bedroom da ita. Ihu ta kurma tana guntula kafa, ya ya kamus me haka na shiga uku me saka min. Jefa ta yi kan gari kafin ta tashi ya faɗa kanta ya fuske galin da ƙarfi da yaji. Ya cillar a ƙasa da sauri ta sa hannu ta rufe kirjinta ta fashe da kuka sosai. Cikin jin haushin ƙauyancinta ya dafa ta ya ce, Wai me haka ne bebi, baki san da bane? Kabar da hannun shi ta cikin ihu ta ce, Ka daina taɓa ni me haka yaya kamis? Ka daina, cikin fushi ya ƙara dafa ta ya ce ba za a daina ba wai ba auren mu za a yi ba sake kafar da hannun ta yi ta ce amma a yanzu ai ba a yi auren ba ko ka daina taɓa ni na faɗa ma wallahi zan haɗa ka da mamanmu cikin fushi ganin yadda take mai ihu kamar ta girme shi ya ce ki haɗa ni da babanku ma ba mamanku kaɗai ba ko yau na ɗarka miki ciki babu abin da zai faru sai dai a rufe asiri a yi auren mu 'yan uwan jini ne idan aka tona kanmu aka tona mu asiri rarrafawa ta za ta sauka daga gadon ya janyo ta ya sake wurga ta da ƙarfi. ya hau kanta ya kai hannun shi yana ƙoƙarin taba kirjinta fashewa ta yi da kuka sosai don gani ta yi fuskar shi mata canza kamar ba ya musu inda suke firin soyayya mai daɗi ba a mota rike hannun shi ta galla mai cizo buge mata baki ya yi fizge hannun shi yana cizon laifin shi saboda zafin cizon da ta mai ya ce don ubangi ne kika ce za haka to wallahi sai na taɓa nonon ki mutu ainawa ne ya sake kai hannu zai taɓa suka shiga dambe maran bakinta da take ta ihu da shi ya yi sa hannu ya barka gaban rigar ya sa hannu zai taɓa babs ɗin ta ɗaya ta kamo wani waya kamar ta caza ta fusgo ta shauɗa mai da duka ƙarfinta ihu ya yi sake ta durkowa ta daga kan gadon ta kwasa da mungun gudu ta tsugunna ta jagilanta da yayyar ta buɗe kofa ta fita daga ɗakin shiye da gudu ya bi ta yana kwala mata kira rauda rauda ina zaki baki san ko ina ba asalata ina zaki ya fa gidan ta yi ta rufa barkakken rigar ta kanta ko dan kwali babu ta fito zakar gidan tana kuka tana waigen bayan ta yi wajen gate buɗe gate ta tana waigen baya ta fita da mungun ta tana waigen baya ba ta yi kan mutum daga ita har wanda ta faɗa kai suka yi baya suka zube a'udhu billahi yau Allah na amina a Anisa da ke tafiya ta ji an faɗo kanta kamar aljani ya duro daga sama ta yi ihu a ruɗe rauda da ke kuka sosai ba tare da ta ɗaga ta ba ta juyo ta kalle ta ware ido Anisa ta yi cikin tsananin wahala ta ce ɗaga ni za ki karya ni ce maganan kamar za ta yi kuka Daga ta take shirin yi daidai lokacin kamus ya buɗe get ɗin zai fito amma gun tsoratarau da ta faɗa jikin Anisa ta rirriƙe ta. somewa ne kawai a nesa ba ta yi ba don rauda na da nauyi wallahi sakin kuka rauda ta yi ta ce don allah ki taimake ni wannan mutumin yana so ya yi min fiya daidai lokacin kamis sai ƙara so ya finciko ta ya ce ke yin ina ne za ki kashe 'yar mutane ne jibiyan da kika faɗa kan mutum ya kalli anisa da har hawayen wahala sun fito daga idanuwanta da suka fiffito ya ce sannu tashi rauda ba ta da natsuwa tashi zaune a nesa ta yi da kyar tana tattara kayan lallanta da ta siyo daga kasuwa tana zubewa a ledansu ganin haka ya sa ya fisgiro da zai shiga da ita cikin gidan fashewa da kukarau da ta yi tana ƙoƙarin ƙwace kanta daidai lokacin idanun anisa suka sauka a kan barkewar rigar jikin rauda saboda iskancin da ya ɗaga gyalen sama wani irin kallo da take bin shi da shi ya sa cike da rashin gaskiya ya sa hannu ya gyara gyalen ya rufe bakin raudan da hannun shi ya ɗanyi dariyar rashin gaskiya ya ce kar ki damu kanwata ce laifi ta maman mu ta ce na kamo ta shine har tana neman kai lahira ya fizge ta zai shigar da ita cikin gidan yanda da ke ihu tana so ta yi magana hawa yana bulbulowa ta idanuwanta tana dukan hannun shi da ya rufe mata baki da shi tana kallanta ya sa ranta ya bata wani abu wani ƙarfi ne ya zo mata tashi tsaye ta yi da sauri ta sha gabansu ta bubuɗe ta gaban gate ɗin ta ce sake ta ina za ka kai 'yar mutane sake ta wallashi ko na taro maka jama'a a maka dan banzan duka wani matsiyacin kallo ya mata ya ce tashi mana daga hanya ke me ruwanki da family mata tashi mana daga hanya ko na kakkarya ki sosai ta ji ba ta jin tsoron shi ko ɗaya daura fuska ta yi ta ce sai ka sakan mata baki na je daga bakinta kai yayinta ne ko family mata ne in ba haka ba wallahi ba za ka shiga gidan nan ba ita mamar taku da ke cikin gidan ta fito da kanta ta mun bayani cewa ita ta ce ka kamo ta sai ne tafiya ta bari ma ka ga wani abu bakin jan hijabin ta ta kama ta tsugunna ta kamo bakin siket ɗin rauda ta ɗaure su tare gamgam ta miƙe tsaye ta ce shaida ta biyu ba zan bar wurin nan ba ka sake ta wallashi ta min magana da kanta in ba haka ba zan maka jina-jina bar ganin ka babba ka ka buɗe daga daga zan ma duk da dai ya ga anisa na neman tona mai asiri don tsirarrun jama'a a unguwar da ke ta wucewa sai kallonsa suke amma sai da ya dan murmushi ganin yar yarinyar da za ta mai daga daga au murmushi kake ko na ce ka sake ta ta min bayani da kanta sai maganan tana fisgo hannun raudan da ke kuka har lokacin mara sauti cikin fushi ya saki bakin rauda ta ce gata ke faɗa musu mu bawa da kanwa ba ne a zaton shi yadda ya yi rauda ba za ta yi magana ba fashewa rauda ce da kuka ta laɓe a bayan anisa ta rike ta gamgam ta ce ki taimake ni fiya kan siyayyo da sauri anisa ta ja ta suna neman faduwa suka yi gefa suna neman faduwa saboda yadda ta ɗaura kayansa tana hararin shi cikin muryarta da ke rawa sosai ta ce ina ne gidanku ki kira in gidanku to ta juya tana kallon layin ta buga uban ihu ihu jama'a ta ci gaba da komawa baya tana kare rauda da ke bayanta tana hararen kamis din tana kalle-kallen anguwan da ba ta ga kowa ba kamar an ɗauke mutane dan murmushi ya shi mamaki ma Anisa ke bashi ganin fisga ɗaya zai mata ya kareraya ta take mai wani tsiwa dan kallon ko ina yi a unguwan ganin ba mutane ya sa ya ji daɗi zai jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya taku ɗaya ya yi fisgo hijabin Anisa hakan ya sa Rauda ta yi mungun faɗuwa saboda kayansa da ta kulle a tare bugawa kirjin anisa ya shiga yi hakan ya sa ta shiga kiran sunayen allah a ranta cikin karfin hali ta take kafar shi cike da tsiwa ta ce ka sake ni girgiza mata kai yayi yana kallon kwayar idanuwan ta yace. sai kin yi daga-daga da ni kamar yadda kika ce hajiya na gode ma Allah babu kowa a layin amfanin unguwar masu kuɗi kenan a ya fara ya mika mata jikin shi jiranta da ke shi ganin hankalin shi baya kanta ya sa da za ta zube a ƙasa ta miƙa hannu a hankali ta ja wayar anisa torchlight phone da ya ɗan zamo daga jakanta da ke kwance a ƙasan wajen hannu ta miƙa ta ja wayan tsabakin yadda ta ruɗe ba da sun lokacin da ta shiga saka ban yaya aliyu na najeriya ba tana addara allah ya sa ya saka layin ta kira kamar an ce ya ɗaga kai ya ɗaga Rauda rike da waya, ganin waya a hannunta ya sa kama sai wani irin tura Anisa da karfi har tana buge gate. Ya kan Raudan cike da bacin rai. Fisgo bayan rigan shi Anisa ta ce kin kira yi sauri an ɗauka? Koma baya Rauda ta tana sake kiran namban yaya Aliyu da ya gama ringin bai ɗauka ba tana kuka. sosai tana kallon kamis da ke kokarin fuske rigar shi daga rikon da anisa ta mai uban gudu yake shararawa kan titi ya kunna waka da ke tashi kaɗan kaɗan shi kaɗai a motar da kamshin ciki ya haɗu da kamshin jikin shi sai abin ya gaure ya ba da wani daddaɗan kamshi mai belcin zuciya sai murmushi yake rabon shi da ya fita elon sannan rabon shi da ya rike stiyarin mota ya tuge har ya manta wallashi yau ma ba karamar rigima suka kai da tat ba kafin ya yarda ya fito shi kaɗai ba don sai da ma ya ce ya fasa zuwa gidan mamma ganin bakon nan ba ya sake kiransa ya sa ya ɗan tsaki tare da yatsu na fuska ya wayar ya kara a kunne ba tare da ya ce komi ba ya aliyu ni ce rauda eh, kaga kaga ya eh, ya kama sai na ƙoƙarin yi min fyaɗe yanda rauda ta yi maganan tana kuka sosai muryan tana breaking bai ma gane kan zancenta ba sai kalmar ƙarshen fyaɗe da ya ci gangarawa gefen titi ya yi ya ce birki cikin tsawa ya kira sunanta rauda ki kwantar da hankalinki ki faɗa min waye kamis ɗin. ina kuke yanzu ke da waye ne kuna ina a ruɗe ta kalli layin ta ce sala ban san ina ne goma ba da sauri anisa da ta rike bayan rigar kamis da daga karfanta ta buɗe murya ta ce layin yan gayu a silaja <laughs> ku yi <laughs> to kun ji wata unguwa layin yan gayu <laughs> bakin da ta buɗe za ta yi magana don ta faɗa mai sunan layin ya sa kafa take da fushi ya bugi hannunta da kundanta da ta kara wayar hakan ya sa wayar ta yi tsalle ta wani irin tarwatse a gefe yadda takalmin shi ya daki gefen kunnanta sai da idanuwanta suka juya sai baya kamar wacce ke shirin sonewa. kunnanta ya yi wani irin dum ba ta ma jin ya ɗauke duka don uwarki saboda tuntuni ban sona da keke ba an gaya miki kin gagare ni ne a ruɗe anisa da ta riƙe bayan rigar shi ta sake shi ta rarrabo da sauri tana kallonta ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai mugu ne wallahi allah ya saka mata kunnanta ta miƙa hannu za ta taro rauda da ta yi baya za ta zube a ƙasa wani irin fisgo a nisan ya da hannu ɗaya za ta yi magana ya sa hannu ya ɗauke ta da lafiyayyen mari mai kyau ya ce ki wuce ki tafi amma kika tsaya buɗe get ɗin gidan ya yi wani irin tura a nisan ciki da duka ƙarfin shi ta faɗa a ƙasa da sauri ta miƙe za ta fito finciko rauda da ta yi ƙasa ya shigo da ita hakan ya sa anisa ta ce ka bar mu matafi malam ga gidan nan babu kowa ciki Dama na faɗa tun ɗazu ƙarya kake yi, kallo ɗaya za a maka a gane kai irin 'yan iskan mazan nan ne masu lalata yaran al'umma. Fakin motar Aliyu ya yi ɗan almajirin da ke zaune ya ce, Nan ne layin 'yan gayin yan labai. Kuɗi Aliyu ya ciro da bai san adadin yawan ta bai miƙa ma ɗan almajirin yaron. Yaron ya karɓa tare da washe mai baki yana riƙe robar almajirancin shi da kyau ya ce, Na gode Allah ya biya. Yi maganin yana taɓa ƙofar motar ya ce ta ki buduwa matsowa ya kamar matsoraci ya buɗe mai kofar da gudu almajirin ya fita yana tsalle yana ƙara kallon talin kuɗin da tunda yake bai taɓa ganin kowane a gidansa ya rike irinsa ba tada motar yayi yana tafiya yana sake tirayin lambar da ta kira shi da shi baya shiga sannan yana kiran asalin lambar da shi ma baya shiga sosai ya shiga cikin tsananin damuwa a hankali yake tuki a dogon layin da baya maganin jama'a ciki har ya shanya layin shi bai ga kowa ba hakan ya sa ya sake ya kwana ya jiyo tun daga nesa yake hango gilar raudan da ya gyara mata ɗazu da safe da kan sha a ƙasa kan wani dutse iska na karkaɗa shi tun kafin ya iso wajen da gilan yake yi fakin bai ma tsaya rufe motsar da kyau ba ya taho da sauri tsugunnawa ya ɗau gilan a hankali yana ƙara kallon gilan tabbas wannan gilan rauda ne sake bugawa ƙirjin shi yi, me ya faru da ƙanwata, ya tambayi kanshi rike gyalen gamye ya juya yana kalle-kallen gidajen kan hanyar ya ciro waya yana kokarin kiran dat jan raudayi da bata da karfi ko digi a jiki har yanzu jin kunnanta take dum kamar ba nata ba anisa da jikinta ya fara rawa sosai ganin yadda ya wani irin ɗaura fuska ta saki wani irin wawan ihu ami wayo allah na buge bakinta ya a yace ya ce yau zaki ci uwarki gwara wannan ya nuna rauda da ke sauke ajiyar zuciya kawai ya ce su sun san inda za su ganna a duniyar nan ke ko ba san sanna ba daga yau ba ki ƙara haɗuwa da ni shiga shara ba shanu ban ga uban abin da zai hana ni yi miki fata-fata ba dama daga ganin ki za ki yi man shanu ya ja su duka biyan kamar raguna yi hanyar kofar ɗakin zai shigar da su anisa sai tatturjewa take wani irin bugo gate ɗin da aka yi da ƙarfin bala'i ya sa dukansu ukun suka waigo ido da ido kama sai da aliyu da ke sanye cikin wani milik wagan bari ya sa takalmi irin na 'yan gidan sarauta idanuwan shi sanye cikin dark shades abin da ya ɓoye jin da idanuwan shi suka yi kenan ganyen da ran shi ya kai ga ɓaci yana tsaye wajen gate amma sai da kamshin turaren shi kai har inda suke ganin aliyun ya sa wani irin ƙarfi ya zo marauda ta wani irin fisga hannunta daga rikon da kamis sai mata ta tashi tsaye ta zo da gudu ta fada jikin aliyu ta saki kuka sosai ta kasa magana ganin haka ya sa anisa ma da gabanta ke faduwa ba na wasa ba ta fiska hijabinta da kama sai rike ta taho da saurin ta gefen su aliyun ta tsaya ta na bugawa kamar zai tsage dan wayan cewa kama sai ya kakalo murmushi ya tako a hankali yana dumfaro su da sauri rauda ta saki aliyu ta koma bayan shi ta laɓe tana kuka hakan ya sa kamis ya tsaya cak a tsakar gidan ya kasa karasowa gabansu hannu aliyu ya sa ya zare glass ɗin da ke idanuwan shi ya zuba ma kamis jajayen idanuwan shi da ya sa ya ji internal organs ɗin shi na girgiza cikin wani irin magana ya ce me ya kake faruwa me ke shirin faruwa haka me ya sa hannunka ya taɓa hannun sista ta me ya sa ka taɓa ta hausawa sun ce tabarman kunya da hauka ake nan na ta cike da burin kunya shi a dole shi shine ya ce wace ce yar uwar taka raudan ce ya tambayi aliyu cike da kallon isgilanci ya ce hmm ko ka san cewa mahaifiyarta tana cewa kai ba wan yarinta ba ne ba ma ta san da zaman ka ba kuma mahaifiyarta ta bani izini na ɗauke ta na kai ta yawon buɗe ido kar mu dawo sai dare ga ta nan ka tambaye ta banda haka ma who do you think you are to talk to me in such manner na fi ka matsayi da iko akan rauda ni dan dan ‘yar uwar mamanta ne kuma mijinta wanda zai aure ta ko ubanka ya san da hakan Ke rauda, wuce mu je, ya eh, maganan yana tahowa. Ya zo har gaban Aliyu ya sa hannu zai jawo raudan cikin wani irin fushi Aliyu ya kwashe shi da mahaukacin mari tau. Da sauri Aliyu ya rike hannun shi saboda zafin da hannun shi ya ɗauka. Ya marsa hannun kamar zai yi kuka ya ce, Ah, yana yarfa hannun. Yanda sai da ya sa kamus fashewa da mungun dariya. Duk da marin ya shige shi don har gefen fuskar da Aliyu ya mara ya je abinku da fari. da yatsa ya nuna aliyun da ke yarfa hannu yana yatsa na fuska ya ce wannan ne wannan botan kuka kira ya cece ku daga ni wannan malalacin namijin da ya rako maza duniya wannan mata mazan da ya mafi mace yauki kamar kubewa ne kuka yi tunanin zai taimake ku hannu ya kai ya fara buɗe botiran gaban shaddar rigar shi ya ce zan nuna muku kun yi kuskure zan nuna muku ne haifaffen ɗan kwari ne ba girman turai ba girman tasha kai har fiye wata na sai da a fashewa da kuka rauda ta idan ta san yaya aliyu bai iya faɗa ba ko kaɗan ta jijjiga shi ta ce yaya aliyu magudu dan allah ita ma a nisan jikinta rawa ya fara ganin kamus cikakken ɗan tasha ne yana magana kamar ɗan wiwi rigan shi ya zare a ƙasa ya matso gaban aliyu a haukace ya sa duka hannayen shi ya da kirjin aliyu da sai da ya baya kamar zai faɗi ya ce kai ubanka ya ci ubanka kaji Don babarka na taɓa kanwarta taka, uban me za ka iya eh na ce uban me za ka iya kamis ya maganan kamar ɗan daba yana hura hanci aliyu ya kafe shi da ido ta yaya ma zai fara faɗa da shi inda ko ya sani da ya kusan kashe yaron nan cikin kuri ya nuna aliyun da ya tsaya yana murmushi ya kalli anisa da raudan da suka yi zuruzurin barin marauda da ke kuka wiwi za a dakin mata yayanta ya ce ba ka zo shigar makanwar ka ba saboda na yi ƙoƙarin yi mata fyaɗe ba ne hmm then beat me up now aliyu are you scared, mama boy Fit me mana, ka wa Allah ka da kan. Ba ku gani ba, matsoraci ba ne, kai ya dungure ma Aliyun goshi da yatsa, Aliyu ya sake yin baya. Kama sai nuna mai yatsar shi ta tsakiya ya ce, Aliyu ka zo ka da ke ni, da kyan mana ka ji tsoro ne, mm-hmm. Mm-hmm. malalaci. Yanda yake yi ma Aliyun da ya tsaya ƙiƙam yana kallon shi. Tijara ya mungun sosaran Anisa. Sai ta ji kamar ta yi kuka don daga ganin yadda Aliyu ya mare shi da farko ya shiga yarfa hannu za ka gane bai da ƙarfi ko na sisi. Kallon yadda Rauda ke kuka sosai a bayan shi take alamun bata da habu. Zai musu dukan tsiya sannan ya mayayan nata dukan tsiya. Shi ma hakan ya sa ta ji wani ƙarfi ya zo mata da bata taɓa jin ƙarin shi ba. cikin wani irin izza ta shiga gaban aliyun tana taku daidai tana taɓi cikin isa da takama tana tafa hannunta tana kallon fuskar kamis ɗin da ke kallonta kamar yanzu ya fara ganinta tsayar da tafin ta yi ta ce ka san me yasa nake tafa maka sai wani murmushi ganin bai ce kami ba kawai kallonta yake kamar wani wawa ta ce wani zubin idan kare na haushi idan kai tafi sai ka ga ya dan nasu cikin faɗa ya ce ni yake ce makare to masu saurare bari mu dakata anan mu na gaba za mu tashi inda